Aha Edutainment. Aha Edutainment. Gabatar muku da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabi wa man tada. Amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillahi ina ƙara godiya ga allah ubangiji da ya ƙara sada mu da ku a wannan rana domin ɗorawa game da gudunmawa da muke bayarwa game da matsaloli da suke addabar al'ummar musulmi a faɗin duniya gaba ɗaya da sha Allah yau za mu ƙara ɗaukar wannan ɓangaren gaba ta ɓangaren 'ya'ya maza zai zai mun yi program a kanta to amma za mu ƙara yin bayani akan wasu abubuwa wanda ne bi da mu bayani a kansu ba a wancan lokacin don a ƙara faɗaɗa abin to kamar yadda muka riga muka sani cewa ubangiji da ya tashi yin halitta ta annabi adamu bayan ya kwana ɗari da ashirin a tsaye lokacin da ya nufi ya busa masa numfashi a cikin jikinsa to ya umarci wasu tsare-tsare guda goma sha biyu su kasance a jikin annabi adamu wannan tsare-tsaren yana kuma ɗaya daga cikin tsari guda ɗaya wanda za mu ɗauka mu yi bayani a kansu kuma ɗora a kan abubuwan da suke faruwa ga wannan gaɓoɓi shine wanda ake kira da reproductive system wannan rufe protective system da aka sanya wa annabu adam ubangiji ya sanya mai wani tsari ne domin a ga samun haifafa kuma ya sanya wa nana hawa wadda ya fitar da ita daga jikinsa ita ma wannan tsare-tsare na protective system shi ne ake kiransa da larabci alijihadi tunasul sauyi. sannan na ɓangaren 'ya'ya maza shi kuma alizuwaif nasilil zukuri wato tsarin gaɓoɓin haihuwa na mai na 'ya'ya mata sannan kuma ubangiji ya sanya wa ɗa namiji waɗansu ruwaye masu matuƙar amfani wanda in babu su to ba zai taɓa haihuwa ba sannan ba zai taɓa samun ingantacciyar lafiya a jikinsa ba shine misalin kamar mai misalin ruwan androgen wanda aka sanya shine ruwan balaga kuma ruwan estrogen sannan ya masa mai luteinizing hormone da kuma folic stimulating hormone wa'inda wannan ruwaye ne wanda suke kula da ƙwan halitta kuma su ne ƙwan halitta an sannan aka sanya masa mai ruwa na prolactin hormone a cikin jikinsa to wannan tsare-tsaren haka ubangiji ya sanya shi a jikin ɗa namiji kuma a jikin mace ma haka suke amma ita ubangiji ya ƙara mata wayansu ruwaye guda uku wanda ake kira da mai oxytocin hormone da kuma prolactin hormone wanda su ne suke samar da ruwan mama tare da kuma progesterone hormone wato alharmunan rahim wato ruwan da yake kula da kwan halitta a cikin mahaifa kuma yake daidaitawa ya mace mai yake daidaita ya mace jinin al'adarta wato rashin period kenan to wannan shine togiya da zamu yi wannan shine tsari guda daya irin wannan shine reproductive system kenan wannan tsare-tsare ubangiji ya sanya sa Allah guda goma sha biyu akwai mai tsarin bangaren skeleton system wato tsarin yadda ubangiji ya sanya mai ya sanya kasusuwa a jikin mutum sannan akwai bangaren nervous system wato tsarin yadda ubangiji ya sanya mai jijiyoyi a jikin mutum sannan akwai respiratory system tsarin numfashi a mai a jikin mutum to wayannan tsare-tsaren su muka faɗi wasu daga ciki wasu ba mu faɗa ba kuma kowane tsare-tsare da muka faɗa anan nan mutum yana zuwa yana yin karatu a fanni guda ɗaya ya yi specializing a kai kuma ya ringa yin treatment ɗin mutane game da wannan larura ta shafi wannan ɓangare to amma mu wannan gaba muka ɗauka wadda ita ce muka yi karatu a kanta kuma muka fi saninta wanda ne tsarin likitoci suka ɗauka suka mai da shi ɓangaren gynecology wato ɓangaren sanin cututtukan 'ya'ya mata wanda suke kama gaɓoɓin haihuwarsu da kuma ɓangaren mai andrology sanin cututtukan da suke kama 'ya'ya maza da gaɓoɓin haihuwarsu da kuma magungunan da za su iya magance mai magance wannan matsala ta wannan gaɓoɓi to haka a wayannan tsare-tsare na reporting system idan mutum zai tsaya a kankin kansa da basirar da Allah ya bashi ya lissafa aƙalla in aka ce ma gaba to ko da a ce gashi ne a jikinka yana fara da matsayin gaba shi ne isa a masana suke cewa akwai gabar da tafi kowane wata gaba ƙanƙanta a jikin mutum wata gaba ce wannan shine gashi naka gashi gaba ce kamar yadda zaka ce ido ko farce ko ka ce hanci yadda suke a gaba shi ma gashi gaba ce mai zaman kansa saboda ubangiji musamman ya yi shi sannan kuma akwai tsare-tsaren da ubangiji ya masa wanda yake rayuwa a kai wanda inda zai rasa wannan tsare-tsaren ko su samu rashin lafiya to ko zai mutu ne ko kuma ya dinga karkarewa ko kuma ya dinga bushewa to alhamdulillah kamar yadda muka faɗa akwai testicles wato alkasiya wato 'ya'yan marina wanda ubangiji ya sanya maka su a cikin jikinka domin su ringa samar maka da mai da ruwan manihi a cikin jikinka wanda mun taɓa faɗa cewa ubangiji ya samar da su ne guda biyu kuma kowanne akwai irin dalilin da ubangiji ya sa ya samar da shi ba wai hakurin aka yi su guda biyu ba a kowanne akwai irin amfaninsa saboda zai amfani ɗa namiji shi maka bayani cewa na ɓangaren hannun dama shine yake samar da maiƙo wanda wannan maiƙon shine kuma yake iya samar da dukkanin wani gashi da yake jikin bil'adama wanda yake hammata da wanda yake gaban ɗa namiji da wanda yake fuskarsa na gemu da kuma ɓangaren saje shine yake kula da shi wanda ya sanya masa tubalin halitta na satolis wanda yake kula da wannan aiki sannan kuma akwai ɓangaren na hannun mai hagu shi ake kira da left testicles wato dan marena na bangaren hannun dama wanda aka sanya masa tubalin halitta na ladin cells wanda mai yake samar da mai yake samar da semi fluid wanda wannan semi fluid din shine yake samar da ainihin ruwan maniyi tare da kwayan halitta na bangaren chromosome da spermatozoa wanda suke taruwa a cikin abin da ake kira da bangaren epididymis shi yake providing insu yake ajiye shi shine idan ka yi saduwa ko ka yi sha'awa to shine haka ke iya dalilin daga wannan bangaren. idan suka producing suna tura shi zuwa epididymis shi kuma ya yi adana shi bayan kwana uku ya yi kauri ya samu kwayan halitta na kuramazan da spermatosm wanda shine idan allah ya kaddara an yi mu'amala da amince an sa da ita to shine an samu ingantaccen ruwan mani shine zai iya samar da ɗa idan har bai wannan kwana kuma ko kuma bai yi kauri yadda ake so ba ko kuma wasu ƙwayoyin cuta sun sun shige shi ko kuma su supermatogenesis wanda ya shine ke kula da temperature ruwan mani na bangaren kulawar zafinsa da kuma bangaren sanyinsa baya yin aikinsa yadda ya kamata ko kuma wasu bacteria sun shiga jikinsa sun hana shi yin aiki to fa sai zama cewa ruwan maniyin baya yin kauri a cikin jikinka ko kuma yana tsinkewa to wannan shi ne ɗan takaitaccen bayani da za mu iya yi a kan wannan gaba ko kuma mu ce gaɓoɓi guda biyu na 'ya'yan marena na ɓangaren testicles wanda ake kiransu da alkasiya a larabce wanda kuma mun yi bayanin cewa suna haɗuwa da cututtukansu na ɓangaren da kasiya wanda me take kama su take kama internal problem tun daga 'ya'yan marena har zuwa abin da shafi ɓangaren virgin to sannan kuma akwai gaba wadda take da matukar amfani take da matukar muhimmanci a jikin mutum wadda in babu ita to fitsarin ko kuma idan ta samu matsala to fitsarin mutum da ruwan maninsa za su ringa haɗewa sannan kuma mutum ba zai taɓa samun haihuwa ba wadda ake kira da prostate gland wannan prostate gland tana nan akan maran mutum wadda kamar hanya ce ko kuma mukulli ne tubes ne da ubangiji ya sanya shi a tsakanin hanyar fitsari da kuma hanyar ruwan mani lokacin da aka ce ka yi saduwa za ka rilizin ka fitar da ruwan mani to wannan hanya tana yin closing ne wata ta kulle hanyar fitsari in ta kulle hanyar fitsari to wannan ruwan mani zai zo wuce salin alin idan kuma haka in za ka yi fitsari tana kulle hanyar ruwan mani sai fitsari ya wuce salin alin saboda hanya guda ɗaya ce ubangiji ya sanya maka ruwan maniyin ka zai fita sannan kuma fitsarin ka zai fita a waje kenan amma ta ciki kuma hanyoyin guda biyu ne hanyar balada ta fitsari daban kuma hanyar birth parents rubutun birth parents shi ma daban wanda yake da kwan maniyi daga cikin amarin ya fito shi ta ma tana samun ne tana samun probal na bangaren kansa prostatitis kansa ko kuma a samu bangaren prostatitis disease ko infection take kama su na farko tana sakar da gurin sai ya zama da cewa mutum yana ya haɗe da matsalar premature ejaculation na ɓangaren saurin kawowa daga ka fara mu'amala da mataka sai ka kawo to wannan alamu ne na ce maka cewa wannan gurin ya fara samu matsala amma idan abin ya yi chronic sosai sannan abu na biyu wannan matsala tana haifar da mutum rashin riƙe fitsari da kana jin fitsari za ka je ka ta yi ka ta fitsari ka ta wansu aka ce in har ba ciwon sukari kake da shi na bangaren diabetes mellitus ka kana haduwa da wannan yawan yin fitsari sannan kuma an kaje gurin masana sun gaya maka cewa ba sanyi ne a jikinka ba to wannan matsalar ce ta wannan gurin saboda samtayin akwai wanda ba likitoci bane ko kuma zan ce ba aikinsu bane kawai in kace kana yawan fitsari sai a ce ma sanyi ne abubuwan da suke haifar da yawan fitsari a cikin mutum suna da yawa na farko kamar da muka bayani bangaren diabetes mellitus wanda yake fara yake kama pancreas albancarias sannan kuma wanda yake kama bangaren koda nephrogenic diabetes shi ma yakan haifar da wannan matsala wanda yake kama kwakwalwa central diabetes shi ma yana haifar da wannan yawan fitsarin sannan kuma sakin waɗannan dorsal venosal artery wanda suke kula da ita wannan prostate gland din shi ma yana haifar da wannan yawan fitsarin idan aka ba a once kana jin matsala kala kaza ba kawai za ka je ka ce kai sanyi ne a kankin kanka tunda ba aikin ka bane ya kamata ka tuntuɓi masana wanda kuma suka san me suke yi suke karatu akan harkar su wala na harkar asibiti ne ko kuma na harkar irin magunguna na bangaren gargajiya ko kuma na bangaren islam medicine domin su tabbatar maka specifically menene yake faruwa a gare ka bayanin da za mu yi insha Allah game da wannan matsaloli a takaice don haka ga wanda yake dauke da ita wannan matsala ta bangaren yake da matsala ta wannan bangaren a ita wannan budewar a gamman mafitsara shi ake kira da gamman mafitsara a hausance shine wannan process gland ɗin idan haka zai samu lawashin albasa akalla cokali hudu tare da ganyen zogale cokali biyu da kanumfari ya ringa yin amfani da teaspoon a cikin shayi yana sha yana taimakawa wayanda suke da wannan matsala ta wannan bangaren buɗe mafitsara ko kuma gamo mafitsara in har abin bai yi karfi ba wanda kuma sai an tuntuɓi likitoci masana wannan bangaren in kuma ta kai ga sai an yi aiki ma to sai an yi gaskiya a wannan bangaren da akan iya haɗuwa da bangaren kansa sannan wanda yake kuma da matsala ta bangaren saurin kawowar to yakan iya shi ma samun wannan abin da ya shafi bangaren zogala allah cokali hudu ana iya kuma amfani da bagaruwar ƙasa kuma cokali guda a haɗe su guri guda sannan a samu ganyen magarya cokali biyu a haɗa su sai a ringa ɗiban rabin cokali ana zuba a cikin ruwan zafi rabin kofi ana zuba madara cokali biyu ana sha to yana taimakawa gurin rage ita wannan matsala ta ɓangaren sauran kaya yana ɗaure wannan jijiyoyi da ubangiji sanya suke yin wannan aikin wannan shine insha Allahu biyan da zamu yi a takaice game da wannan matsala